menene nauyin da ya rataye kanku a wajen jagorancin gundumar magajin gari da shine mai bada umarni shine wakilin da'ira Yaya kuke kulawa da albarkatun gundumar? Ba a jima ba da aka zaɓe mu, kenan ba mu samu muka tattaro wani abin arziki mai tsoka ba, amma kaɗanin da muka samu, mun sanar da al'umma daga abin da muka samu kuma ga inda za mu yi aiki da su. Mun yi ayyuka da dama, mun gaya ma al'umma da suna da incin tambayar mu inda aka yi kuskure cikin aikin mu, ko menene su zo su tambaye mu za mu sanar da su. Duk al'ummar da'irar ana damawa da su wajen gudanar da da'irar. Yaya kuke ganin za a iya bunƙasa jagoranci jagoranci mai kyau a cikin gundumar kure. An samu tallafin abokanan hulɗa kamar ƙungiyar jagoranci sun yi ba da horo sosai wa masu faɗa a na da'irar. Mu ma sun ba mu horo. Kuma abin da muka fahimta shine ana buƙatar tattaunawa shine makamin farko na shugabanci mai kyau. Ya kamata ka zama mai faɗar gaskiya cikin gudanarwa. Bangaren al'umma ko ana damawa da su a fannin jagoranci. Ana damawa da al'umma saboda ko da yaushe ma'aikatar magajin gari ke so ta yanke wata shawara sai ta sanar da su mu tattauna tare in akwai abin da za su faɗa su faɗa muna mu kuma wanda suka gani da shi za mu yi aiki. Yaya kuke sanarwa al'umma yadda jagorancin naku yake tafiya? A Ta hanyar zaman taro da muke yi sai mu ce to gashi ma'aikatar magajin gari ta yi haka da haka saboda kaza ko kaza ko ko bata yi haka ba sai mu ba su dalili ta haka muna tambayar su in suna da shawara su sanar da mu in ba su da shawara kuma muna tambayar su in sun yarda da shawarar da mu muka ɗauka in sun yarda sai su gaya mana don fa so sanar da mu cewa in muka yi kuskure za su gaya mana to ita al'ummar yaya take ganin tsarin jagorancin naku tuka izon dike. To lallai dai sun ce mana da sun yaba don sun ce wannan ne kago na farko da suke sane da abun da ke faruwa a cikin da'ira. Shugabanci mai kyau shi ne ya dace don ci gaban da'ira kuma mun gane saboda da farko ko da yaushe muna da matsala tare da al'ummar gari amma tunda muka samu wannan horon jagoranci komai ya koma a bayyane kuma cikin sauki. Claire it is simple.